Thank you. tafsiri sannan daga baya sai mu amsa tambayoyi insha Allah آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا فكلوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون نعم الله جل وعلا يتي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون شن wanda ya kasance mumini zai zama kamar wanda ya kasance fasiki la yastawun ba daidai ba amma alladhina amanu wa Aminu salihat falahum jannatul ma'wa amma waɗanda suka yi imani to waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gargaru wato kyawawan ayyuka falahum jannatul ma'wa to waɗannan gidajen aljannatai wato aljanna gidaje na aljannar makoma masu tabbata ne a gare su irin kyautar saukar bako da za a yi musu bima kanu ya'malu saboda abin da suka kasance suna aikatawa wa amma na fasaqu amma waɗanda ku suka suka zama waɗanda suka yi fasikanci suka fita daga ɗa'a, da addini ta hanyar kafirci da kuma rashin bin da ƙaryata da ƙaryatawa da rashin bin Allah fa ma'awahum nar to waɗannan makomarsu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha ko yaushe suke nufin su fita daga cikinta wa idu fiha sai a mayar da su cikinta wa qila lahum kuma a ce musu zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun ku dandana azabar wuta wadda kuka kasance kuna karyatawa da ita wato ita azabar wala nudiqannahum min al'adabil adna kuma lalle wallahi za mu dandana musu azaba a nan duniya wato azaba wadda take mafi kusa dunan azabil akbar kafin azaba wadda take mafi girma la'allahum yarji'un domin kaunar wato ko za su dawo ya zuwa ga imani su yi tuba bayan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wato kyakkyawar makomar waɗanda suke imani da ayoyinsa yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha qalu sujada ya ambace su da irin ladan da Allah zai ba su kafin nan kuma ya ambaci cewa zai cika wutar jahannama da waɗanda Allah ya ba su shiriya kuma ba su yi ba ba su bi shiriyar ba ita kafirta saboda haka ba za a ce musu ku ɗanɗana wato a fazuƙo bi ma na filfin liƙa a yau mai kun hada ku ɗanɗana sakamakon abin da kuke fuska a su dandana, wato sakamakon haɗuwarku da wannan rana a wadda kuka manta saboda mantawarku da kuka yi da wannan rana to mu ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa zai kyale su Allah yake cewa zai kyale su a cikin azaba to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da zai nuna waɗannan jama'a guda biyu ba daidai suke da juna ba wanda ya kasance mumini zai kasance tamkar wanda wato zai zama kamar wanda yake fasiki fasiki ana ana nufin kafiri domin a ƙarshen ayar ana cewa wa zuqu azaban fa zuqu wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun dan kana azabar wuta da kuka kasance kuna ƙaryata ta kaga wanda yake ƙaryata azabar wuta wannan wani ne shi kafiri ne saboda haka fasikancin fasikanci wato fasikanci ma'anarsa fita daga da'a fita daga da'a mutum zai iya fita daga ɗa'ar Allah ta hanyar kafirci in ya zama ko ya fita daga bin Allah kwata kwata ya karyata to kaga wannan za a iya ce masa fasiki amma fasikancin na kafirci ne akwai kuma wanda yake fasikancin sa ba kafirci bane ya fita daga ɗa'ar biyayya ga Allah ta hanyar rashin yin waɗansu wajibai ko hanyar aikata waɗansu ayyuka na haramu kaga shi ma ya fita daga da'a amma fitarsa daga da'a ba ka kai shi ga kafirci ba to shine akan ce mafasiki bi ma'ana wanda yake fasikancin sa bai kai shi zuwa ga kafirci ba amma zalunci da fasikanci duk ana sifanta kafirci da shi Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai kuma Allah ta'ala ya ce wa man kafara ba'da zalika ومن كفر بعد ذلك منكم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وان دي كافرت باين وانا وسوى أن فاسقين كذا أن كرا كافرين فاسقين saboda haka ana kiran fasikai da azzalimai ana kiran fasikai ana kiran kafirai Da haka wannan ba hujja ba ce akan cewa dukkan wanda ya aikata fasikancin rashin bin Allah ya zama kafiri domin yan qur'aniyun suna hujja da wannan aya su nuna kan cewar a wato masu aƙidar kawarijawa da suke cewa duk wanda yayi saɓon Allah kafiri ne duk mai duk mai aikata kaba'ir kafiri ne su ce ai gashi ba su kai ne amma kuma an ce musu za su shiga wuta za su dawoma saboda haka ya nuna kan cewa ba su kai dukkan fasiki kafiri ne alhali kuwa aka tiɗin shi ne sahihi dukkan kafiri fasiki ne amma ba dukkan fasiki ne kafiri ba an fahimta amma duk kafiri fasiki ne tun da shi Allah ya faɗa wa man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun to Allah yake mu wanda ya kasance mumini ba zai zama kamar wanda ya kasance kafiri ba ma'ana wannan dai a lahira a bayyane yake shine wanda Allah ya bayyana makomar kowanne daga cikin su haka dalika tun a nan duniya wanda ya kasance mumini ba zai kasance kamar fasiki ba fa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun a fa naj'alul muttaqin a fa naj'alul a fa naj'alul wa naj'alul muslimin nun nake nema a fa naj'alul muslimina kal mujrimin ya mu sanya kamar mujrimai am naj'alul ladina ladina yusifuna fil ardh أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لكم أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك shin za mu sanya waɗanda suka yi imanin suka yi ayyuka na gari kamar masu ƙarna bayan ƙasa ko za mu sanya wato masu tsoron Allah kamar fajirai wato ba za su zama daidai ba kuma yastawil a'ma wal basir shine wa kaga al'ama mumini kenan mai gani wato kafiri kenan makahu al-basir kuma mai gani kenan matsalul fariqain kal a'ma wal asammi wal basir was sami duk wannan yana nuna kan cewa ba za su zamanto daidai ba da mumini wanda yake bin Allah da fasiki wanda ya fita daga da'ar Allah kuma tun a nan duniya za ka gani a ɗabi'unsu za ka sani sai daga cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waɗanda ya rena waɗanda suka zama su ne suka yaye su daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makarantar imani yaya suka kasance da duba wani daga cikin sahabbai wanda wani daga cikin sahabbai wanda ya zo masa yana neman masauki sai yana ɓuya don an je ya je zai ji labarin abin da ake ciki a masa a matsayin ɗan jasus ga addini ga musulmi sai wata kinaki wadda da a cikin jahiliya ta kasance farkarta ce yana koya sai ta gan shi ta ce ina za ka je sai mata alama ta shuru sai ta ce ya zo ka kai shi gidansa su tuna irin da abin da suke yi a da sai ce shi ya musulunta ya ce a yanzu wato ma'ana halinsa ya zamanto daban suke mamaki cewa shi ne wanda da suke ga irin halin da suke kuma yanzu ya canza ya zamanto wani abu daban to haka addinin musulunci yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa sibghatullah wato rinin Allah wa man ahsanu min Allah sibgha waye ya fi kyau a wajen rini irin Allah daga ya haka to Allah yake rinin mu'minai ya ya karkaɗe musu dukkan al'adar jahiliya har su zamanto ba wani abu da zai sanya su su zamanto sun yi kama da waɗanda suke a cikin duhun a kafirci da zalunci da fasikanci waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta sauka ne akan uqbata bin abi mu'ayyib da ali ibn abi talib Allah ta'ala wato mumini da ake nufi wato ali ibn abi talib kafiri kuma da ake nufi shine Uqbah bin Abi Mu'ayth ɗaya daga cikin manyan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ne ta matuƙa wajen wato a izaya cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata ran Ubay ibn Khalaf abokinsa ne yace ba zan sake maka magana ba sai ta nuna min kan cewa kai da gaske kake wajen bakanta ma wato Muhammad har da ce masa ya je ya yi kaki ya tofar a kusa kuma haka ɗauko gina abin abi mu'aikin ya yi ya yi kaki ya tofa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna cewar ya faranta ma wato abokinsa Ubay ibn Khalaf kai kuma shine ya ɗauko wato kayan ciki da mahaifa na taguwa da aka soke ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ya zo ya ɗora a kansa ya ɗora a kan wuyansa ya kasa ɗagowa saboda nauyi sai fatima ta zo bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana zagin shi ta cire abin daga wuyansa sannan ya ɗago to wannan Allah maɗaukacin sarki ya nuna ƙarshen sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kalle shi shi shi bakwai yace Allahumma alayka bi uqbata bin abi mu'ayth Allahumma alayka bi ubay ibn khalaf Allahumma alayka bi amr bin hisham duk ya kirga su ce Allah na haɗa ka da su duk su su bakwan nan a je a cikin ramin rijiyar badar a cikin aka kashe su aka jefa su ne Allah ya ce in inna ka faina ka mustahzi min isar maka ba maka izini to ku duba irin wannan duk tarihi ya sajjala wa za ka ji an ambaci uku ba ta bi mu mu'aifin a nan duniya in ba da tsinuwa ba ina masu tutiya da shi ina masu tutiya da shi wanda za su ce suna alfahari da waɗanda suke gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam waye za ka samu haka cikin kafiran ma ne ba san ma wane ne shi ba ballantana ma sai alfaharin da shi domin Allah ya dafisar da sunansa Allah ya riga ya mayar da shi al'abtar yankacce shi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da aya يوم يعب ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وقد اضلني عن الذكر بعد اذ wannan lokacin da shi uba yake cewa a ranar da zalimi zai rika cizon ɗan yatsansa yana cewa ya kai tona ina ma ban kama hanya irin wanda abokina ya sanya ni a kanta ba ban kasance tare da shi ba ya kai tona ina ma na ɗauki hanya tare da manzo a lokacin wannan ne da Allah ta'ala yake yanzu wanda yake mumini kamar sayyidina Ali zai zama to kamar wannan me muke cewa yanzu a akan Allah Ali radiyallahu ta'ala an wa arda amirul mu'minin me wanda Allah madaukakin sarki ya kawo masa farala iri iri wanda ake cewa cikin sahabbai da wuya ka samu wanda abubuwa suka zo na manafi a sa to wanda yake haka zai zama to kamar wanda wanda yake tunani, tun a nan duniya ba za su zama to kamar ɗaya ba domin tun a nan duniya za ka ga bambanci a tsakanin mumini wanda ya sukantu da sifofi na mumini da sifofi na imani da kuma kafiri domin mumini da ya sukantu da sifofin imani yana da gaskatawa da Allah yana da gaskatawa da ayoyin Allah yana da imani da gaibu yana sallah yana kaskantar da kai ga Allah baya girman kai baya sata baya zina baya cin amana ga sunan da dukkan sifofi kyawawa yana tare da su shi kuma kafiri fasiki da sun wannan yi to da ba za su zama musu daidai ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce to sannan Allah ya ambaci makomarsu waɗanda suka yi imani Allah ya ce suna da aljannatai ya ce aljanna ɗaya ba jannatul ma'awa aljannatan makoma wato aljannatai waɗanda suke su ne makomarsu kamar dama sun taho ne ainihin gidansu na haƙiƙa a jannaci domin can za su ne inda idan ka fita a gama zagayenka a gari inda za ka koma ka kwana ita ce makomarka eh. menene ya ce utsawwiku ma utsawwiku sun ma'awi ila baitin ka'idatuhu laka'i Kana so ya zagi matarsa ya ce in zaga in gama zagaye na sai in koma ya zuwa gida wanda za a ce ma mai zama a cikinta makomar gidan za a ce mata ya laka in kirga ita inan na ita ce allaka wato yana so ya zagi matarsa ya gama wahala amma idan ya koma gida maimakon ya zama so ya koma makoma ya koma masifa da bala'i ku za gani sai ce sun ma'awi shine alma'awa to an kira an sifanta aljanna da cewa makoma don a nuna maka kan cewa nan duniya nan duniya gidan tafiya ne masauki ne a hanyar tafiya na komawa gida na komawa makoma ita ce ainihin makomar domin makomar biyu ce ko aljanna ko wuta shi sa Allah Allah ya amfani da kalmar guda biyu su wanda suka imani Allah Allah ta'ala yace lahum jannatun ma'aba wa amma allazina fasaqu fa ma'awahum nar wanda ko suka yi fasikanci makomar ta su ita ce wuta su ma wato asali can ne makomarsu nan duniyar kawai da suka zo sun zo su ɗan shakata ne kamar hutu akan hanya kuma yadda ibn umar yake cewa ta kasance a duniya a wato kamar matafi ko mai yanke hanya a ko bako wanda ya su wanda ya zauna a ƙarƙashin bishiya yana ɗan hutawa saboda haka ita aljannar makoma ita ce ainihin makomar da za mu koma A Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta zaman kai ce makomar to kuma Allah ta'ala ya ce ita wannan aljannar wadda za a sanya su a ciki a matsayin makomar su wannan nuzul ne nuzul shine liyafar da ake ma bako idan ya zo yanzu idan ka kaddamar bako idan ya zo kamar yadda al'adar larabawa ta ce, idan bako ya zo dole sai an yanka masa rago ko akuya ba zai yi ka yanka masa kaza ba ko ka je ka siyo masa abincin matsa abincin restaurant rago za ka yanka masa in ba ka yanka ragon nan ba dalilin wannan yar ka fitar ta mijin aure dalilin wannan ba wanda zai aure daga gidan ɗan ka ba ina neman aure ba za a ba shi ba gidan ce wata marowata da ba san girman bako ba kuma wannan al'adar tana nan har yanzu kuma idan ya zo cin abincin idan aka kawo masa ragon kai ne gida ba za ka ci abincin ba sai ka rinka yanka naman kana sawa a in ta in ya ce dole sai ka ci ya ce a kanta alaika na sa'afin na rinke sai ka ci haɗa ka da Allah to sai ka rinka ɗan a sakar gani in bai gani ba sai ka ɗan ci amma gabaki ɗaya zaman ana masa nama kake a gaban abin da ka san yana so ba za ka ci ba wane bako dai wanda yake bako Ba a ana nufin wanda yake ɗan garin ku kawai ya zo ba ko wanda yake matafi ya zo ya soka a wajenka Dan hanya wanda ya zo saboda ka san su a zamanin su a cikin sahara mutum yana cikin tafiya gudurinsa ya yanke ko ya ɓata hanya ya sami gida a cikin ƙungurmin daji a nan zai zauna nan zai sauka to in ya gama wannan abincin to shine fa zai ɗauka ya kai ma mutan gida su sai dai su ci sauran bako wannan hanyar yanzu larabawa ta haka kan bako ya zo ba a yin abinci tare da mutan gida mutan gida ragowar bako suke ci to wannan yana wannan shine annuzu shine liyafar bako da ake masa to wannan yana nufin kan cewar gobe ba za a bashi abinci ba dan an yi masa wannan liyafar a'a gobe ma sai an masa har masa kwana uku akwai nuzul shine abincin saukar bako sannan kuma akwai biyafa ita ce liyafar saukar bako ne haƙƙin liyafa na kwana uku kwana uku bako yake da haƙƙi ba dole ne ka ciyar da shi ka shayar da shi ka ba shi masauki idan ya zo to bayan kwana uku to shine kuma abin da kai a ƙari akan wannan wannan mustahabbi ne to abin da Allah zai bayar na aljanna ita aljannan makoma wannan taron bako ne irin garar da ake yi ma bako shi yasa waɗansu daga cikin malamai masu tsara da hausa kamar su alƙali nasiru mustapha da irin su malam musa nasiru kabara allah ji kansu baki ɗaya ke kiran abin garar baku domin mu a nan hausa zamani sai mu ɗauka gara abin da ake mutum jiri ne in zai tafi amma no wannan su suna nufin wato abin da a ba da bako na wato kyauta ta musamman to wannan ya nuna cewar abin nan da Allah zai bama waɗanda suke imani kamar taron bako ne ake musu ƙari kuma zai biyo baya na abin da yake za su samu in sun shiga cikin aljanna Allah kan ya mun masu rabo a cikin to Allah na bakonka a yi wata wannan hausar ba wannan karatun na ke ne a lalata ne wannan karatun eh iyayenmu kwarai da gaske al'adar musulunci ce amma yanzu ba kuma in yazo abin nan wa ma zai ma wa ma zai ma kula da shi wannan kuma fa haƙƙi ne wanda musulunci ma ya yarda da shi kuma dalilin haka ne ma wannan kwana ukun da bako zai yi dalilin haka ne ma imam malik yake cewa iyakacin kasar kwanakin da mutum zai yi na kasar kwana hudu ne saboda shi ne zai fitar da kai daga zamantowa ku shi ne azancin malik da yake ta matafi in ya zauna a waje kwana hudu zai cika sallah don ya fita daga halin bako ya zamanto mazauni ke ne azancin malik rahmatullahi alaihi amma fa wannan ba da shi muke fitawa ba muna fitawa da masabar abu hanifa kwana ashirin saboda kowa kama mutane to Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suka yi fasikanci wato suka fita daga bin Allah suka fita daga imani da bin Allah to makoma su ita ce wuta wato ita ce makoma su ita ce wuta shi da dama kowa kuma a ku sani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa an yi masa gidansa a aljanna an yi masa gida a wuta kowa yana da gida a jira aljanna aljannan makoma gidan ya rika riga an yi idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta wanda ba su samu shiga ba gidajensu sai a raba shi gado tilka aljannatu allati uristumuha wani ita aljanna da aka gadar muku da ita sai a raba musu gidajen kasuwa kamar yanda yan wuta duk a gida a wuta kowa yana da gida a wuta kamar yadda yake da gici a aljanna yan wuta in sun shiga wuta sai kuma a ɗauko gidajen yan aljanna da suka shiga aljanna a raba musu ƙari a ƙara musu azaba akan azabarsu zidnahum azaban fawqa al'azab da azabarsu Allah ka kiyaye mu sannan Allah ya sukanta wannan azaba da cewa duk lokacin da suka yi nufin su fito daga cikinta sai a mayar da su cikinta a ce musu ku ɗanɗana azabar wuta wadda kuwa kasance kuna karyata ta wato ba wai wutar ce kuke karyatawa ba a azaba yi azaba a larabci namiji ce sai sa alkulubin ya zo da allazi wanda yake nuna namiji amma kamar a can suratu saba'in aka sukanta ita wutar ce ah, al yawma la yamliku ba'dukum li naf'an walabarra. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون dan sai aka sifanta wutar amma nan sai aka sifanta azabar ita ce wanda kuka kasance kuna karyatawa domin waɗanda suka kafirta sun karyata wuta sun karyata azabarta kowanne daga cikinsu nau'i ne na kafirci idan mutum ka tabbatar da wuta amma ka karyata azabar wuta ka karyata Allah ka karyata gaibu in ka wato in ma ka tabbatar da azaba amma ka karyata wuta ka karyata ka karyata dai kafirci sannan Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabil adna za mu tantana musu daga azaba wadda take kusanci a mafi kusanci ita ce azabar duniya koma bayan azabar lahira la'annahum yarji'un saboda kaunar ko za su dawo wato Allah yake wannan rantsuwa Allah ya cewa nan ne za mu tantana musu azabar duniya din nan ita ce kamar fari da shekarun rashin ruwa da cututtuka da kisa da ribatarwa da ake musu kamar lokacin yakin badar aka karkashe manya-manyan su jigajigan su aka kuma karkama wajen saba'in daga cikin manya-manyan nasu aka zalika lokacin uhud aka aka karkashe su aka zalika aka zo aka ci su a cikin zaman tori ba sai kamammun yaƙi a fatu makka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi wannan yana daga cikin al'azabul adna to Allah yace wannan koma bayan al'azabul akbar azaba mafi girma ita ce ta lahira wato Allah yana ɗanɗana ma kafirai azaba tun a nan duniya kafin azabar lahira domin ƙaunar ko za su dawo domin sunnar Allah ta gabata cewa in Allah wato ita azaba daga cikin abin da take sanyawa tsanani wanda idan ya zo na azabar Allah daga cikin abin da yake farawa yana sanya ɗan adam girman kansa ya kare ya kare ya ƙasƙantar da kai wanda a lokacin nan yayin da ya ƙasƙantar da kai girman kansa ya rabu da shi domin an nuna masa iyakarsa saboda azaba ita take nuna masa iyakarsa ku duba corona yadda ta yi mana ku duba corona yadda ta yi ma bayan ta yi ma masu mulki mana da masu kuɗi da masu isa inda kowa ya zamanto cewa wato ya zamanto kamar kamar mai kazuwa kana ganin ta in babu wannan abin sai ga ana nesa da shi sai ga ana nesa da shi ga gwamna wanda ya je ya yi hannu da mai corona in aka ga gwamna sai ga gwamna da ake tauri a karɓi hannunsa hannu biyu biyu sai ga ana makalai hannu ana nema a nesa da shi wannan kaskancin da azabar Allah take sawa mabuɗi ne ga jikata wannan sai ya zamanto sanadiyar mutane su dawo ya zuwa ga tafarkin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala qad akhadnahum bil azab mastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun kuma Allah madaukakin sarki yace wala qad arsalna ila umamin min qablik akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum la'annahum yatadarrun mun aiko zuwa ga al'ummomi gabanin muka rike su da wato cututtuka da tsananci tsananci domin su kaskantar da kansu ga Allah to shine yarzu shine komawa to shi yasa idan azabar Allah ta zo Allah yake abin da ake so ga bawa shine in Allah yayi bulala ta nuna kan cewa ta ji bulalarsa ta ji bulalarsa shi yasa ne ma malamai suka ce yana daga cikin hikima kar idan ibtila'i ya zo maka kamar an yi maka kata an sace maka mota yau ana sace maka motar a ran nan ka je ka ɗauko wata sabuwa gangariya wato ka nuna ma Allah kan cewa ta yi to gashi ni kuma ga ga musanya ya zo amma ka ji cewa an yi maka ka ji lalar ka ji cewa an maka bulala din ka ji raɗaɗin sannan daga baya ka zo ka yi wannan ka ce wannan musaya ne daga Allah amma Allah ya kawo wannan dan ya ɗanɗana maka ka ɗanɗana din. ka ɗanɗana ka nuna ma Allah cewa ka ji raɗaɗin wannan ibtila'i sannan daga baya kuma ka nemi ta'awili mutanyi daga Allah amma don har ka nuna ma Allah cewa ya yi kuma ka kasar da ke eh, an yi mata ka jijjige ta eh, ka san waɗansu haka suke to rashin sanin Allah ne yake sa in yayi haka da niyyar na'am a ai dama in yayi haka da niyyar in yayi haka da wannan niyyar amma yawanci malamai suna cewa irin wannan idan ibtila'i ya zo kada kai gaggawar wato baddalawa ka dai nuna kan cewar ka ji raɗaɗin wannan ibtila'in da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata domin shi ne a tabarro ɗin abu domin an Allah ya ja in Allah ya sako maka tsanani abin da yake so ke ƴar murya ke ƙasƙanci idan ma ka ce kawai ka wannan shine shahid abin da kake faɗa a kan ba idan yayin da ka zo ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aflif li khayran minha daga Allah muke daga Allah za mu koma sai wannan istirja'i ce Allah ka bani lada a wannan musifa kuma ka musanya min da abin da ya fita to ka mayar ma da Allah to kada wani abu ya biyo daga baya ka dai ji kai da cewa musifa ce da ta zo maka daga Allah to ashahi Allah yana ɗanɗanar yana kawo azaba koma bayan wata azabar wadda kake mai gan wadda take mai halakarwa ga baki daya domin ya bude ma bayan Allah hanyar tuba la'allahum yarji'un to sannan Allah ta'ala ya ce man azlamu mimman zikra bi ayati thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntakimun Allah ya ce wa man azlam wane ne ya fi zalunci mimman zikra bi ayati rabbi ga wanda wato aka wa'aztar da shi da ayoyin ubangijinsa ثم أعرض عنها فمن يبجري يكود كي جبر الآيوين إنا من المجرمين منتقمون مو wato azabar ɗaukar masu ɗaukar tuntar azaba ne daga masu aikata manyan laifi a gare mu wato babu wanda yake ya fi wannan zalunci a wajen Allah wanda ake masa wa'azi da ayoyin Allah da girman ayoyin Allah ayoyin da ake nufi a nan ayoyin Allah na alkur'ani in aka yi masa wa'azi da alƙur'ani sai ka ga ya kau da kai da barin ayoyin alƙur'ani ya ƙi tunani a cikin ya yin tunani a ciki shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu kan ma mutum ya karanta ƙarshen ayoyin ƙarshe na surat Ali Imran ya yin tunani a kai uh, inna fi haƙƙin samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun liman qara'aha thumma lam yatafakkar sananin azaba ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi sannan ya ƙi zurfin tunani a ciki to ballantana kuma wanda za a yi masa wa'azin ana yin wa'azin sai ka ji ya ce a kawo wani abu daban akwai wani zama wani zama da muka yi tare da waɗansu idan muka zama karatu muka yi tafsiri ba na manta lokacin tafsirin suratu qaf muke yi kun san suratu qaf da take bayyana halin mutuwa din ana jamawa ana gama tafsirin mutane duk jikin shi yayi la'asar akwai wani a cikin sai ka ji ya fara waƙar ka ji ya fara waƙar a ko dan kwairo ko wanda da ciki kika nan sai ka ji an fara kuma dariya ana sharholiya kamar ba a yi wannan wa'azi to wannan yana daga cikin abin da zai ga abin da zai bijire da gare shi wannan bala'i ne domin babu zalunci da ya fi wannan zalunci ne saboda ka zalunci kanka ka hana zuciyarka ta saurari ayoyin Allah bayan sauraron ayoyin Allah nan shi ne zai zama to maka mabudin alkhairi shi ne zai sanya saka tunda alqur'ani dan saka ne wa innahu la dhikrun lak wa liqaumika dan saka ne gare ka da mutanen ka ka zalunci kanka ka hana mu wannan ka zalunci ayoyin Allah don ayoyin Allah ba su cancanci wannan ba ayoyin Allah da inda za a saukar da su a kan dutse dutse sai ya dare saboda tsoron Allah amma kai an karanta maka su ayoyin ba su su sun yi tasiri irin tasirin da ya kamata ba ka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da alqur'ani ka zalunci janabin Allah jalla wa ala domin baka girmama Allah yanda ya cancanta girmama shi ba yanda kai ta'amuli da zancen Allah ban ga girman Allah ba zancen Allah ne ba saboda haka babu wanda ya fi zalunci daga wanda ya wannan shi ya ce sai Allah ya ce mu masu yin sakamakon ɗaukan fansa wato sakamakon azaba ne ga waɗanda suke masu aikata laifi al-mujrim al-ijram anan ana nufin laifin da suka yi a gefen wato ayoyin Allah da kuma a haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to dukkanin su gabaki ɗaya wato Allah matsakasin sarki masu laifi fi wato shi mai ɗaukan wato mai yin sakamakon azaba ne a kansu to yaya kuma ga wanda yake shi ne fi zalunci a cikinsu? idan dukkan masu laifi Allah zai musu sakamakon azaba to ina kuma ga wanda suka fi kowa laifi wanda suka fi kowa yin zalunci da wanda suka fi kowa yin laifi wannan narko ne mutum ya ji kan wato gudar a kan bijire ma ayoyin Allah da rashin sauraron wa'azi da rashin sauraron wato da rashin tunani yayin da ake karanta maka ayoyin Allah a wanda zai sanya zuciyarka ta buɗe wato ka amfana da su سبحان A تعالى لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في yasin min لقائه وجعلناهم هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يصبر يحسن بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب والله حقيقة من جمع النبي موسى لكاتي كيني التوراة ولا تكن في مرية من لقائه kada ka kasance a cikin kokonto wajen saduwa da shi wajen saduwarka da annabi Musa a daren Isra'i kada ka zama to mai kokonto akan wannan wannan bayani ne ga mu'jiza wannan akwai ɗaya daga cikin fuskokin tafsirin wannan ayar kenan akwai waɗansu fuskokin da zamu ambata waja'alnahu hudan li bani isra'il kuma mun sanya wannan littafin shiriya ga bani isra'il wannan wato tanwihi ne kamar yadda Allah ta'ala wato ya ba mu bani ya ba ma annabi Musa littafi Isra'il haka Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi kuma ya sanya shi shari'a ga muminai waɗanda suka yi imani da shi saboda haka ba ba ba shi gege bane a cikin shi yanda Allah ya sanya annabi Musa manzo ta hanyar bashi littafi kama Allah ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam annabi manzon Allah ta hanyar bashi alqur'ani saboda haka kuma yadda muka ambata cewa maqsudin sura shine tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah Kuma yadda ayat sura ta buɗe tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah kuma babu kokonto akan cewa shine littafin shi littafin Allah ne to daga cikin ayoyi da surar ta kawo domin daga tabbatar da wannan maƙasudi shine ambaton saukar da littafin a taura da annabi Musa da kuma sanya shi shirya da bani Isra'ila an ambaci ganin isra'il da cewa shirya ne a gare su saboda banu isra'il ko ina suka je suna alfahari da kan cewa su ahalin kitabi ne suna raina larabawa a kan cewa larabawa su al'umma ne waɗanda suke ba a ba su littafi ba illiyai wanda har suna ce musu shine wanda ta ji yanzu yahuda suna cewa goyim wato a kamar yadda suke cewa laisa lana fil ummiyina sabilun babu wata hanyar da za a kama mu don mun zalunci wato umiyai wato in sun cinye kuɗin wanda yake ba ba yahude ba ba su laifi ba saboda waɗannan wato ba su da wata kima a wajen Allah su su ne a abna'ullahi wa ahibba'u saboda haka larabawa suna ganin banu isra'il da wannan matsayin to Allah ya ce banu isra'il littafin da Allah ya ba mu annabi Musa shine ya zama shari'a a gare su da har suka zamanto a matsayin da kuke ganin su da wannan matsayin saboda haka kuma idan kuka yi imani littafin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ɗaukaka bani Isra'il haka kuma zai ɗaukaka ku dan zai ɗaukaka ku fiye da yadda ya ɗaukaka bani Isra'il saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya haɗu da annabi Musa ya haɗu da shi a daren Isra'il a sama ta shida shi kuma ya zarce da shi har ya je sama ta bakwai ya je sidratul muntaha saboda haka matsayinsa ya fi na annabi Musa dan haka in kuka yi imani da shi matsayinsa ya fi matsayin da ni wannan da yake karfafa cewar alqur'ani wato shi ne dalilin daukaka ga duk al'ummar da ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka yi imani da shi waɗansu malamai sun fassara falakatun fi miryatin min liqa'i kada ka zamanto a cikin kokonto wajen saduwa da shi wannan shi da saduwa da shi yana komawa ya zuwa ga saduwarka da littafin da abin da yake cikin saduwarka da littafin kamar yadda annabi Musa ya sadu da abubuwa na idaya ya haƙuri to haka kai ma kada ka zamanto a cikin kofanto cewa abinda ka sadu da littafi a cikin saduwarka da littafin irin wannan abin da ya samu annabi Musa kai ma zai zo maka za ka yi gogayya da mutane akan rashin kamar yadda annabi Musa ya yi gogayya da mutane shi yasa idan aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idaya aka bakanta masa sai ce rahimallahu akhi Musa innahu qad ubiya bi akthar min hada fa sabara Allah ya ji kan dan uwana Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan amma yayi hakuri to saboda haka wannan ishara ne da cewa kar kai kokonto kan cewar abin da ya same shi kai ma zai same ka wannan fuskar ita ce ma waɗansu malaman tafsiri suka fi ingantawa suka fi karfafawa a bisa abinda aka ruwaito daga ibn abbas na cewa falaka sun fi miryatin min liqatihi kar ka zamanto a cikin kokonto wajen saduwarka da annabi musa wato a daren da aka yi isra'i to sannan allah ta'ala ya ci gaba da ambatan wato abin da ya samu gabanin isra'il albarkacin wannan littafi ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina kuma muka sanya jagorori daga cikinsu wato shugabanni yahduna bi amrina da suke shiryar da mutane wato da umarninmu suke shiryar da mutane wato da da da katari da datar da su da muka yi saboda tsayuwarsu a kan al'amarinmu nan ma sabaru yayin da suka yi haƙuri a kan addininsu suka yi haƙuri a kan bala'i da yake zuwa musu daga abokan gabansu. Kutami bi ayatina yuqinun kuma suka kasance masu sakankan cewa masu wato ƙarfin imani da ayoyinmu saboda ne saboda wato sun yi zurfin tunani sun yi zurfin tunani a cikin ayoyinmu sun yi ƙadirasa bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum saboda koyar da littafi da kuke yi da kuma darasinsa yawan karanta littafin da suke da yawan duba da tsokaci da kai komo a cikin fahimtarsa da aiki da shi to da suka yi wannan sai muka sanya su suka zamanto a immatu din wato jagororin addini wannan ayar shekul islam ibn taymiya yana yawan istishhadi da ita akan cewar abin da zai bama mutum jagoranci a cikin addini ya zamanto shugaba a cikin addini shine haƙuri da kuma ilimi ne kan ya yi shi ne ne shugabanci a cikin addini shugabanci a cikin addini a shi ne ake ce maka shek ustaz doktor eh, wane ne a ta gaya mata mukamai da titles iri-iri wannan ba shi ne ba jagoranci a cikin addini shi ne ka ko wanda zai nuna ma mutane hanya a rinka koyi da kai kan bin Allah a rinka komawa zuwa gare ka wajen sanin hukuncin Allah ya zamanto cewar ta hanyarka ake zamantowa mutane suke zamantowa mutanen kirki ta hanyarka mutane suke zamantowa abin soyayya ga Allah kana sanya mutane su zamanto waɗanda Allah yake so kana sanya Allah ya zamanto wanda mutane suke so wannan shine jagora a cikin addini waja'alna lil muttaqina imama hab lana min rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama dace wannan addu'a ka sanya mu jagorori da masu tsoron Allah wato wanda za a koyi da su a wajen bin Allah wannan shi ake nufi ba a gama gaya maka titus iri-iri ba muftin ana shekul islam wane ne wane ne duk wannan kuma amma ya tafi akan cewa wannan kawai matsayi ne na duniya in ka je ko ina da manya-manyan rawani da manya-manyan alke sai ake buɗa ma waje kai aka san kai aka san kai ne amma ba wanda yake amfana da kai to ba ka fatawar ba ka karantarwar ba ka komai shi kashin rawanin sai kasuwar aljaba wannan ba shi ne shugabancin addini to kuma shi shugabancin addini baya samuwa sai ga wanda suka haɗa waɗannan sifofi biyu haƙuri a cikin bin addini da haƙuri kan ibtila'in da zai zo yayin da kai kiraye zuwa ga addini sannan kuma da ilimi mai zurfi wanda zai sanya yaƙini wanda babu ko shakka a ciki ka kore ma kanka shakka kuma kana kore shakka ga bayan Allah to wannan shine yake baba yake bayar da al-imama fi din duba shekul islam ibn taymiya irin yanda ya kasance inda ya kasance saboda hakuri a cikin kurkuku ya mutu ya tsoron faɗan sunansa ake amma yanzu gashi nan dukkan wani abu in ka ji an ce kala shekul islam sai ka ji kowa ya faɗi ne a abinda ma ka sani kana so ka ji yaya shekul islam ya faɗi shi don kar ya zamanto a cikin sanin naka akwai wata gurɓatattar fahimta komai ana komawa ya zuwa a akai shi munan da tsoratar da mu aka rinka yi a cikin al'umman nan da shekul islam ya ibn ana cewa zamiyar alƙalami ce ta same shi ya taɓa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ba a faɗa a kan shi karatunsa karatun fatawa majmu'ul fatawa shi ya sa muka san wane ne ibn taymiya ba dan abin da mutane suke faɗa ba in aka daka abin da mutane suke faɗa ba tsoron su za a ci amma karanta shi duk wanda ya karanta littafinsa zai san cewa wannan haƙiƙa imamu min a'immatul muttaqin to haka imama take a cikin addini kuma haka sahabbai suka rinka neman wannan yana da cikin addu'ar Abdullahi bin Umar Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisanta sanya ta ta zamanto ta mana ya zamanto mun kace hanya kuma ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah ita ce addu'ar Abdullahi domin babu abin da za ka samu irin wannan ka duba ka gani irin waɗannan bayan Allah irin imamun nawawi shekara arba'in da shida kawai ya a duniya arba'in da shida kawai ya a duniya ko aure bai yi ba bai san imamun nawawi ya kanta a gefen shimfiɗa ya bacci ba irin haƙurin da yake nan sai dai ya ci shingiɗa haka da sai suna gefen haka zai ɗan yi baccin amma a shekara arba'in da shida ɗin nan duba abin da ya yi yayi annabi sharhin nawawi da rawatu talibi da riyadu salihin duk wani masallaci da ake takama da shi ana so a tarbiyyar mutane riyadu salihin ake karanta duk wata makarantar islamiyya sai sun karanta arba'una nawawiya ga al-azkar wanda daga al-azkar ne ake ta hisnul muslim da sauransu ga sharhin in aka do fannin hadisi ma a sharhin sahih muslim shi ake takama da shi shekara arba'in da shida kawai babu ranar da ba za a babu ranar da ba zai samu lada ba ta hanyar karanta wani misali da cikin wannan misali ne ba a koma maganar su ainihin manyan a'immatul muttaqin din renan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duba Abdullahi bin Mas'ud shi kadai ne je kufa sayyidina Umar yana cewa na fifita ko akai na da ibn Mas'ud shi kadai yana yin kufa gabaki daya ilimin su a garin kufa almajiran ibn mas'udi haka suka yada addini garuruwan musulunci sahabi ɗaya ake kaiwa sai ka ga ya zama to ya raya wannan garin da baki ɗaya garin su zama to manyan almajiransa su ne manyan jagororin wannan hukuma daga mutum ɗaya haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama to wannan su tauraro ne, to saboda ne saboda kamar yadda Allah ya faɗa wa ja'alna min a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sun yi hakuri kan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya suka koyi ayoyin Allah suka sami yaqini a cikin su Allah ya ba su imama a cikin addini Allah ba zai ba ka imama a cikin addini ba sai ya gwada ka tukuna tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna quluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan ba ma ba ma sanya shi da waɗanda suke son fankama da ɗaukaka a duniya ko kuma karna sai dai waɗanda suke son al'amarin Allah ya samu tabbata Allah ka ba mu imama a cikin addini to sannan Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsulu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yahtalifun ubangijinka hakika shine ubangijinka shine wannan shine wannan wanda zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama a cikin abin da suka kasance suna sabawa to wannan wato yayin da bani isra'il suka zamanto haka wannan ba zai kore cewa daga baya sun sassafa ba har sun yi karɓan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yasa suka samu shugabanci a cikin addini amma san rai ya shigo ciki sai suka sassafa mu juna a cikin wannan akwai ishara da cewa ko da mutane sun nemi sun ɗauka farkin imama a cikin addini idan suka yi saɓani saɓanin da zai sanya su bar addini saɓanin da za mu gina shi akan kan rai da son zuciya to wannan zai sanya su su bar hanya to in sun koma ga Allah rana alƙiyama Allah zai hukunci a tsakanin su wannan tahdir ne a gargaɗi akan waɗanda suka tafi suka ɗauki tafarkin tafarkin ban addini da tafarkin sanin addini da neman ne a cikinsa da kar su zamanto saɓani ne al'amari ɗaya daga cikin abin da ke kawo saɓani kuwa shine zalunci kowa yana so ya nuna shi shi ne babu kamar sa so yake kawai a ji sunansa so yake kawai a ji sautinsa so yake ya zamanto kan cewa shi ake nuni da shi da ya to wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo saɓani kenan wanda shi ne yana daga cikin zaluncin da zai sanya mutane kuma a zo a raba gari addini ɗaya amma sai ka ga wannan ya ɗauki wannan ɓangaren wannan yi wannan hanyar an bar addinin an kama bin soyace soyacen zuciya to yayin idan wannan abin ya faru Allah maɗaukakin kirki ya yi wannan gargaɗi al'amarin yana wajen Allah za a koma ga Allah kuma zai yi hukunci ya rarrabe a su a cikin wannan saɓanin da suke mai gaskiya ya tabbata a kan gaskiyarsa wanda ya ƙarya kuma Allah ya ce ba ka ya ce ka ce Allah kake yi ma amma ƙarya kake ba Allah kake yi ma ba ka yi ne don a ce maka kai malami ne kuma an faɗa ana tura mutum zuwa ga azabar Allah Allah ya kiyashe mu to sannan sai Allah ta'ala ya ce awalan yahdi lahum kam ahlakna min qablihim من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظروا إنهم منتظرون Allah ya ce awalam ya hadi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim shin shin bai zamanto shiriya a gare su ba cewa da yawa mun halakar da al'umomi a gabaninsu mun halakar da su a gabaninsu yamshuna fi masakinihim suna tafiya a cikin wuraren zamansu inna fi zalika la'aya a cikin wannan wato al'amari a cikin wannan abin da Allah madaukakin sarki yace ba su gani shi ba a wannan halakar da waɗannan al'ummomi da aka yi na akwai ayoyi da suke nuni akan kudurar Allah asala ya sma'un to shin ba za su ji ba shin ba za su ji ba ji wanda yake zai amfane su wannan wannan wato wa'azi ne da Allah ya ƙara surar da shi na janyo hankali akan duba ya tsokaci ya zuwa ga ayoyi ayar farko da Allah ya faɗa shine an wato al'umomi da dama da Allah ya halakar da su gashi nan suna tafiya a wuraren zaman su wannan suna tafiya a wuraren zaman su zai iya komawa ya zuwa ga su waɗanda aka ce shin ba zai zamanto shiriya a gare su ba su duka wannan wato su wanda ake karanta musu alkur'ani tafiya a wuraren zaman al'ummomin da aka halakar kamar yayin da duk larabawan ƙuraish za su tafi kasuwanci zuwa jordan sai sun bi ta mada'i misali mada'i misali gidajen alu samu ba su nan har yanzu ana ganin su sai sun wuce ta nan wajen za su gan su kasa kankanin gidajen suke wucewa a ta yi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi yakin abu ta ciki ya wuce da ya wuce ya ce kar ku shiga cikin gidajen waɗanda aka azabtar da su a ce kuna kuka ko kuma kuna kakwamin kuka aka yi lullube kansa ya sunkuya ya gaggawa tafiya su suna fi masaki kuna wucewa kuna wucewa ta wuraren zaman waɗannan al'ummomi da aka halakar haka za su zo su wuce rijiyar mutanen annabi shu'ai za su zo su wuce ta wato wannan buhaira ɗin wannan tafki tafkin da yake ba na ruwa ba irin ruwan al'ada tafkin da yake shine wurin da aka halakar da mutanen annabi lu tafkin da in ka shiga ba za ka yi ne ba saboda yadda ruwan ya zamanto yayi tudu yayi karfin da ba a limewa a cikin sa ruwa ne amma ba za ka yi lime ba sai ka kwanta a kanka kamar yadda za a kwanta a kan yashi amma ka je jikin ka zai zai tsaci da kaɗo nesa, to duk suna wucewa to wannan bai zama to shari'a a gare su ba akan cewar Allah madaukakin sarki yana da iko ya halakar da su kuma akan cewar Allah zai tashin alkiyama domin da su waɗannan sun yi zamanin su ya wuce Allah ya kawo waɗansu saboda haka kuma idan kuka yi kuka mutu wannan ba zai nuna ƙarshen rayuwa ba kenan ƙarshen al'amura kenan Allah zai kawo wasu saboda haka al'amarin na Allah ne wannan ba zai zama to shari'a a gare su ba sai Allah ya ce asala yasma'un to shin yaya ba za su ji ba yaya ba sa ji to ana faɗa musu abin da zai sanya su su ji an fara da ƙaddamar da ayar ji akan ayar gani saboda tasirin ji ya fi tasirin gani a wajen ɗan adam shi yasa ko ina alƙur'ani za ka ana ƙaddamar da ji akan gani to sannan Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurus shin ba su gani ba cewa muna koro muna kora ruwa ya zuwa ga ƙasa wadda take ke kasassa wa nuhriju bihi zar'a in fitar da tsirrai da wannan ruwan ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wanda dabbobinsu da su kansu suke ci daga wannan tsirran da muka fitar da shi to afala yubsirun shin ba za su duba ba ba za su gani ba shin ba sa gani ne wato ga ayoyi nan iri iri wanda za su nuna maka cikar kudurar Allah akwai wani wanda yake wannan ba Allah ba akwai wani wanda yake ba da labarin cewa shi ya yi balantana ma har abin ya rikice a gaban ka. wato jiya ina tsara tunani a kan yadda ayar nan ta zo ya wafa ku mana maut Ake yanzu wannan akwai wani wanda ya zo ya masa bayanin ga inda ake ga inda mutuwa za ta yi kuma in ka mutu ga inda za ka tafi akwai wani science textbook da ya zo ya kawo maka wannan akwai wani theory na science da ya zo ya kawo maka wannan akwai wata tatsuniya ma wadda zo ta gaya masa wannan amma Allah shine yake gaya mata ga yanda mutuwarka za ta kasance mala'ikan mutuwa ne zai yi zai ɗauki ranka sannan in ka mutu wajen Allah za a mayar da kai Allah yana gaya maka wannan bai kawo maka wani abu da zai rikitar da kai ba cewa ai wani ma ya zo ya faɗa bari na auna na Allah bari na auna na wannan gani wanne zan yarda da shi Allah shi ne ya gaya maka harshen manzanninsa babu waɗansu wanda suka kawo bayanin rayuwa bayan mutuwa in ba annabawan Allah a cikin su da Allah ya saukar daga alkur'ani sai kuma sauran alkutubu samawiya injila da asaura da azzabo to wannan bai isa ya to aya ba to shi waɗannan ayoyi su Allah yake ta maimaitawa akwai wani wanda yake wanda da cikin waɗannan abubuwa kai koma ya zo ya yi da'awa ne ya ce shi ne ya yi ko da'awa ba wanda yake yin wannan to tare da wannan sai Allah ta'ala kuma ya ce wa ya na mata hadar kuma suna cewa yaushe ne wannan hukuncin wanda kuke cewa za a tsakaninmu da ku za a bayyana ko a bayyana ku akan cewa ku ne masu gaskiya mu kuma mu ne makaryata yaushe ne wannan hukuncin zai kasance Allah yake suna faɗan haka to an fuskanci su mushrikai da wannan wa'azi sai Allah ta'ala yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga jawabin da zai ba su kul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun ce ne ranar hukuncin Allah imanin waɗanda suka kafirka ba zai amfane su ba kuma ba za a saurara musu ba wato kyale tambayar da kike ba sai ka ba su amsa ba dan wannan amsar abu ne wanda yake Allah ne kadai ya sani lokacin da abin da Allah ya ce zai zo lokacin da zai zo a wanda ya sani ce shi kuma wannan yana daga cikin abin da zai sa san cewar kai ba kage kake ba ba ƙirƙirowa kake ba kai ma abin da ake gaya maka kai ma kana da matsakarka akwai al'amarin na Allah ne kuma kai ba kai ne Allah ba ba kai ne al'amarin ba ya sai ba a ce ya amsa musu da abin da suke so ba sai aka ce ya amsa musu da abin da yake shine mai isa matuƙa shine abin da zai faru a wannan ranar ranar hukunci ranar hukunci wanda yake kaga an tabbatar da cewa tana nan take to idan wannan rana ta zo to ku shiga taikayin ku ku ji tsoro na abin da zai same ku domin imani a wannan ranar ba zai amfana ba ku gaskata amma a lokacin nan gaskatawar ku ba za ta amfane ku ba kuma ba za a saurara muku ba ba za a ba ku wata dama ba ba za a ba ku wani wata fursa da za ku sake la'akari da za ku sake komawa ku yi izina ku yi la'akari ba la al'amarin an riga an kare shi sannan sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam a'rid anhum ta kawo da kai gaban su wato rabu da su bayan ka gargaɗe su ka gaya musu abin da aka ce ka gaya musu to kyale su da abin da suke yi suna tsangwamarta suna suna suna mata izgili suna maka suna kiranka sunaye suna danganta ka zuwa ga ƙarya ya zuwa ga ƙarya suna ƙaryata ka to da kai gaban su ba su ne a gaban ka ba wan tawbi sai dai ka da saukar hukuncin Allah innahum muntabirun su ma fa su suke yi masifa ta same ka suna sauraro su ga abin da zai same ka to ka saurara su ma suna sauraro za su gani al'aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ga masu tsoron Allah ne to kana jira su ma jira suke yi dan su ai abin da suke faɗa an ya na sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun ko suna cewa mawaki ne da muke sauraren musibar mutuwa za ta zo ta same shi ai abin da suke cewa kenan ai mutane shi ba mawaki ne kam an yi mawaka kamar sa masifar mutuwa za ta zo ta gama da shi duk mu huta daga wannan abin da yake faɗa. kamar yadda ya faru da waɗansu mawaka to suna sauraro su ga saukar mutuwa a kanta to ka saurara shi ma suna wannan sauraron ba a ga wanda akiba za ta kasance a gare shi wato akibar za ta kasance gare ka ne domin abin da suke sauraro kan cewar za su gani na kan cewar wato juyin zamani da masifar mutuwa za ta afka a kanka su huta daga gare ka to ba za su samu wannan ba bal kai ne za ka samu abin da zai sanyaya ranka ka ga abin da zai faru a gare shi haka kuma ya faru ranar yakin badar ya je ya kira su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya ce hal ma wa ada rabbukum haqqa shin kun samu abin da ubangijin ya alƙawarta muku gaskiya ne fa ni qad wajadtu ma wa adani rabbi haqqa domin ni abin da ubangiji na ya alƙawarta mun na same shi gaskiya wannan ba tarihi ne nuna mana ba ba haka ake ba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'anin Allah yayi gaskiya abinda Allah ya faɗa kenan Allah ka haska zuciyarmu da hasken alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كن زما amsa tambayoyi insha Allah a WhatsApp amin da farko akwai wanda ya ce a janyo hankalin jama'a masu tafiya a cikin jirgin ethiopia daga kano zuwa jidda zuwa addis ababa domin jirgin yana sauka karfe bakwai da minti ashirin a addis ababa kuma ana shan ruwa karfe bakwai a addis ababa ko bakwai da 'yan mintuna to waɗansu suna cikin jirgi duba da ganin cewar lokacin shan ruwa ya yi a addis ababa sai suka ganin rana suna sama suna ganin rana amma agogo ya nuna cewa a ƙasa a Ethiopia a Addis Ababa an sha azumi saboda haka sai su ɗauka hukuncin su hukuncin yan Addis Ababa ne ba hukuncin yan sama jannati ba sai su sha ruwa to hakikatan wannan kuskure ne shi yasa wannan ɗan uwa wanda ya san fatawar da aka yi a wannan majalisi ya ja hankalin mutane a cikin jirgin ya ce kusan dai rabi ba su sha ba amma kusan rabin jirgin duk sun karya azumi to idan mutum ya karya azumi yana ganin rana hakika wannan rana ta azumin ta ya karya ta a dole sai ya rama wannan ba azumi sai dai ba za a ce yayi kafara mutum da ba ganganci yayi ba a mutum idan yana sama sai la'aka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda du'a hadisin sayyidina Umar ka'ida ya bayar idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gabati shams qad aftara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga nan ya nuna gabas kuma rana ta juya baya daga nan ya nuna yamma kuma rana wato wuni ya juya baya daga nan kuma rana ta faɗi kaga yace wa gharabati shams rana ta faɗi to mai azumi ya karya azumi ya sha ruwa sai an cika waɗannan sharaɗin sai rana ta faɗi sai rana ta faɗi ba sai agogo ya nuna can cewa tana wajen da rana ta faɗi kai sai rana a wajen ka ta faɗi to faɗuwar rana a wajen ka shine zaman tun ba ta ganin ba ta ganin rana a sama kuma in ban da ma rashin haƙuri yayin da kake yin gabas rana tana saurin faɗuwa yayin da kake yamma ne za ka daɗe ba ta faɗi ba sai ka tafiya kana ganin ta in ka tafiya kana ganin ta amma ka da ƙara tafiya sai ka ta da ƙaro sama saboda saurin jirgin sai ka ga ya je wajen da ranar a lokacin da kamar wato ranar ta tashi ɗagowa sama amma an kana tafiya gabas haka za ta rinka raguwa haka za ta nan da nan za ta faɗi ko da kada a rinka gajen hagu wannan jawo hankali ne musamman yanzu ana ta tafiya umra kuma daga cikin jiragen da ake tafiya da su a cikin jirgin Ethiopia ne kuma ana samun wannan saboda haka sai a fuska tambaya ta biyu wani dan uwa shi kuma yake cewa da Allah wai menene hukuncin gaisuwar azumi da ake yi din nan a ce yaya ibada me hukuncin ta an shari'a in an gaisa da mutum a ce yaya ibada wato mutane wani lokaci suna da zurfafawa suna da zafafawa wannan al'ada ce wannan al'ada ce dan an ce kamar mutum an zo yaya kwanan iyali yaya mutan gida yaya zafin garin nan kuma hadda na fulani yaya kaji yaya nage yaya duk ta hanyar wannan tambaya kuma hanya ce ta wanda ya zo wajenka ya sake kana faɗa yana faɗa kana faɗa amma ba ka zo ka zauna ka yi masa assalamu alaikum sai salam ne dukkin ba kai kanta ba za ka sake ba amma in ka faɗi wannan to ya saki jiki da kai to al'ada ce amma in aka mayar da abun wani wani abu na wani hukuncin addini da ake so a ji dan a mayar da shi a ce a wannan bid'a ne ai sahabbai ba su irin wannan gaisuwar ba to ke nan je muka sawa mutane kukumi na ba sai da wannan al'ada ce ba addini ba ne. saboda haka idan mutane in ka zaɓi cewar in an ce yaya azumi ya kishirwa ya ibada in ka ce alhamdulillah ka yi zikiri in maimakon ka ce alhamdulillah ka ce Allah ya karɓa mana ta ta yi addu'a kenan ta amfane ka ta amfane shi kun taimaka mu juna wajen zikirin Allah ba haka da Allah kar a tsananta eh kar a tsananta to sannan dangane da fatuwar da na amsa ta batun tafiya zuwa wata akwai wanda daga cikin yan uwa ito yana cewa saboda ayar a ah, ah, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان kar wai amsar da ne cewa ai tafiya Allah ya ce ai a bayan ƙasa wannan kar a ɗauka kan cewa zai toshe hanya na wato ƙoƙarin zuwa sararin samaniya da ake yi da ƙoƙarin gano abubuwa da ayoyi abin da ake masu space exploration ba an dama bincikar ai wannan ba abin da na ce shi wanda yake cewar shin ya kamata ya je wata don ya ga aya cewa ne babu bukatar wani A wai na ce ba za a yi space exploration ba ne tare da cewa ita wannan ayar waɗansu suna cewa wannan nuni ne akan cewa wato umarni ne na nadari cewa tun da ba za wato la tanfudu na illa da sultan ba za ku iya fita daga cikin iyakokin sama da ƙasa ba sai da hujja sai da sultani sai da karfi to wannan kamar ishara ne akan cewa ku nemi kafin amma kusan jamahirin masu tafsir ba su akan wannan fassarar ba fassarar da suka fi shine cewa wannan ayar ta ajibi ce ba ba za ku iya fita daga cikin sassan sama da ƙasa ba to tunda ai ma cewa ake ku fita daga cikin sassan sama ina za ka fita daga cikin sassan sama in ka fita daga cikin sama ina kenan sai babu wani abu a wajen sama sai al'arshi to haka ba zai yi ka je ba shi yasa Allah ya hikaya a cikin suratul jin suka ce su aljinu din wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba mutum ba za su iya ba kuma mun tabbatar kan cewa ba za mu gagari Allah a cikin ƙasa ba ba za mu gagare shi a wajen gudu ba a inda za mu gudu kuma abin da ayar take faɗa kenan ta suratul rahman Allah ta'ala a'la to sai wannan kuma yake cewa Allah ya tsara malin ilimi da lafiya da nisan kwana Allah ya barkaci rayuwa tare da mu baki daya menene asalin kabbara bayan kammala duk sura daga suratul fil zuwa nas yayin da mutane da mutum yake saukar alkur'ani mai girma sai eh, wannan sunna ce ta alqurra waɗansu daga cikin ƙura'u na kufa suna yin haka yayin da suka zo ƙarshen suratul duha ba suratul fil ba daga daga alam nashraha ne waɗansu kuma suna farawa tun daga duha wannan sunna ce ta alkurra amma babu wani abu da aka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin hadisi da isnadi Sai dai wannan zai iya zamantowa yana daga cikin al'amal al-mawrud aiki wanda aka same shi wanda ko ba a samu riwaya ba an samu wato sanannun makarantar alkur'ani cewa yayin da suke karatun alkur'ani haka a haka aka karantar da su cewa idan aka zo daga cikin in za aka zo za a fara aka gama wadduha in za a karanta alam nashra sai a yi bismillah sai a yi bismillah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu sai a yi rahmanir rahim sai a karanta a kowace sura sai a karanta waɗansu kuma kawai sai Allahu akbar rahmanir rahim a wannan Imam Ahmad kamar yadda Ibn Qudama da dadewa na gani ya ambata a cikin al-Mughni cewa wannan sunna ce ta al-Qurra da suke yi a Kufa qurra'ul kufa kuwa ne hamza da kisa'i da asim hamza da kisa'i da asim su ne, garin kufa su ne ya tara qurra'u har guda uku har guda uku ya tara sun fashi sun na'am sannan wannan yake malam ne sannan ta biyu ce malam menene hukuncin yin sujudu tilawa yayin da mutum yake sallah ta nawafil ko farilla sannan kuma ya ake yi eh kamar yadda ake yi in ta zo kuka gani ake yi a cikin sallar tarawih da kuma sallar farilla ma yayin da limami yake ya karanta aya da yake akwai sujada zai yi kabbara ya sujada aka shi ma idan yana sallar ta nafila shi shi kadai ko sallar farilla ya karanta aya da take da sujada to sai ya kabbara ya sujada sannan ya kabbara ya dago wannan yi sunna ne amma ba dole bane idan ya karanta yi sujadar ba babu laifi domin kamar yadda aka ruwaito wani ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi sujadar ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada tare da shi ba sai ya ce ai kai ne limamin da ya tambaye shi me yasa ni baka sujada tare da ni ba ya rasulullah sai kuma kai sujada daga shi wancan sai ya ce ai kai ne mai karatu yayin da baka karanta ba shi yasa ban yi sujada ba shi kuma yayin da ya karanta ne sujada tare da shi kaga da yake bai karanta ba bai lizinta masa sai yayi ba ya nuna yin sujadar ba lazimi ba lazimi bane amma mustahabbi ne a tabu da ke na'am hmm. to waɗansu jiragen suna sanarwa to sun sanar baki a leku amma in ba su sanar ba in ba su sanar ba za ka iya tambayar su a ce rana ta faɗi ta kamar in ana tafiya ta yamma ta ba za ka ga faɗuwar ranar ba sai dai in jirgin ya ɗan kai kai ta amma shi pilot yana shi in ka je daga baya in ka leka ta jikin taga za ka iya ɗan gani tun ranar tana nan in tana nan za ka ita hadi gwargwadon ikon ka dai eh. sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani Allah ya ce kan magabata a nan wannan azumi ake bina guda bakwai malam na rama guda hudu saura uku to Allah bai bani iko ba da na yi tambaya sai aka ce wai kowane ɗaya yana mazaunin wani kuma ya ce ina rama kuma sai na ciyar to malam ne wanne ne daidai Allah ya tsara malam lafiya a ina babu zancen mazaunin sittin a wannan duk wanda ya gaya maka wannan ya azabtar da kai abin da yake a kanka shine za ka rama wannan guda uku sannan da kowace rana ka ciyar da mutum ɗaya shi ma idan rashin ramuwar guda uku ta yi ne bisa saki amma in kana da uzuri da ya sanya ba kai ba kamar alal misali ta kasance mai yawan tafiye-tafiye ko ka yi ta jinyar rashin lafiya ko kuma lokacin da ya zamanto sauran kwana bakwai azumi ya zo sai kai hudu kafin kai uku sai rashin lafiya ya zo maka ka faɗi rashin lafiya ka karama guda ukun ba to anan wajen babu sake a gare ka sai kawai karama uku ko ciyarwar ba za ka yi ciyarwar idan ya zamanto ka yi sake wajen rashin ramawa hawan ramadan din to shine bisa fatawar a sahabbai an rawaito fata wannan daga ibn abbas daga ibn daga ibn daga ibn umar to kirkayi yi ka ciyar kamar yadda yake matabar imam malik rahmatullahi alaihi to sai kuma wannan yace Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana ya dukan iyayen mu baki daya amin ana kai magana akan girmama bako kamar yadda musulunci ne bayani to bakon da yazo ba tare da sanarwa ba ya halatta a girmama mashi ai shine bakon ai shine bakon wanda ya zo tare da sanarwa wanda ya zo tare da sanarwa ai gayyata ta kai ai wannan ne bakon jama'a wanda ya zo maka ba tare da sanarwa ba shine ya cancanci wannan girmamawa shine ya cancanci wannan girmamawa shi aka ba shi wannan haƙƙi shi aka ba shi wannan haƙƙi saboda haka kada a ɗauki al'adar turawa wannan al'adar turawa ce cewa idan mutum ya zo maka gida ba tare da ya sanar da kai ba to kar ma ka buɗe masa ƙofa. wannan al'adar turawa ne wanda yake baƙo matafiyi in ya zo maka to yana da haƙƙi sai dai kuma duk da wannan akwai la'akari da akwai la'akari da barna kawar da barna jar'ul ulmafasi a zamani irin wannan wanda baka san irin wato baka san mugu ba ko baka san wanda yake zuwa da mugun da mugun niyya ba to wannan kai tsantsini kai taka tsantsan ko ka ɗauki matakai wanda zaka tabbatar kan cewa ka nemi kariya da kanka ga iyalanka wannan wajibi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qudu hidrakum ya kunda suka suke imani ku ɗauki matakan kare kanku saboda haka ba za ka ce za ka buɗe ƙofar ka da kowa ba ya zama to kana shigo da miyagu cikin gidanka ko kuma kana ba da damar da za a ce kai kanka mai saukar miyagu ne a dole sai da tsantseni wannan ba zai hana kai bincike ba idan kai bincike zuciya ta nutsu akan cewa wannan ba mugu bane wannan ya cancanci wato ya zamanto ibnu sabil to sai kai masa abin da ya dace na haƙƙin bako wallahu ta'ala a'ala to sannan akan maganar ramuwar azumi da aka yi a karatun da ya gabata ta ta wancan azumin ta yi shirin ramawa wa azumi na biyar wani malami ya ba mu fatawa akan za ta iya ciyarwa tun daga nan kuma ta ci gaba da ciyarwa to bayan sallah Allah ya sa ka ta da wani tsohon ciki to me matsayin wannan azumi da ta ciyar da kuma wannan da dama tun farko ta ce tana so ta rama eh, wannan azumi da ta ciyar tun da an mata fatawa duk da yake wannan fatawa mai tsananin rauni ce amma an ruwaito wannan kaunin daga Ibn Abbas duk da yake kauli ne ma mahjur dukkan mazahibul arba ba wanda yake akan wannan kauli amma tun da ba rai ta duba wani malami ne ya yi wannan kato ƙarar ya je ya gaya mata wannan fatuwa don kato duk wanda ya magana da irin wannan kato ƙarar ce kan gaskiya bai dace a faɗi wannan ba saboda an yi ta bayani akan wannan cewa magana ce wanda take ba ta da dalili magana ce wanda take ba ta da dalili ita kanta riwaya daga ibnu abbas ita ce kadai riwayar da ake me yasa za ka ɗauki wannan magana ta ibn abbas bayan isnadin ta ma akwai magana a nan sai ka bar sauran riwayoyin da aka zo daga ibn abbas kuma ka taba mu zahirin alqur'ani ka taba mu zahir ka taba mu zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan magana ce ta ijtihadi ka saba to ba in sa a ce maka wannan magana akwai wato akwai abin da bai dace a ciki ba amma in ka ci karo da zahirin alqur'ani za a iya sifanta ta da rauni za a iya sifanta ta da cewa ta ratse hanya amma tun da ta yi ne bisa fatawa wannan ranaku da wannan ciyarwar da ta ba za ta rama shi ba amma yanzu wanda yake a idan amma sauran wanda yanzu yake kanta za ta ɗauke su ne a matsayin ramawa za ta yi a ciyarwa za ta yi ba wannan shi ne sahihi da kowace fatawa da ake mata ba ta da inganci Allah ta'ala a'a sannan wanda yace Ah, ya ce barka da izada Allah ubangiji ya kara lafiya da nisan kwana masu albarka ya ji kan hajiya da Sheikh Zarban amin ya ce tambaya ta ita ce farkon kwanakin wata yana kamawa tun magaruba. aka lissafin kowace rana a musulunci tana shiga da zarar magaruba ta yi amma ina ganin mu a Hausawa idan an yi haihuwa ko mutuwa bayan magaruba. ko cikin dare in bai kai bayan asuba ba to ba a lissafin a cikin wannan ranar sai dai a ce jiya mun lissafin sai bayan asuba yake farawa don Allah ma nan yaya abun yake mutuwa ba ta da wannan ma'ana amma dai haihuwa ta take take da wannan kuma kuma tsakani ne tsakanin imam mali da jumhurin malamai kan cewar idan wato haihuwar da aka yi bayan sallar asuba ce to ba za a yi lissafi a idan bayan sallar asuba ce to ba za a yi lissafi da wannan ranar ba wato idan kamar a ce ranar juma'a bayan sallar asuba sai a ɗauka kan cewa sai a ɗauka asabar ita ranar farko asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shi ranar bakwai ranar da za a yi wato suna amma idan kafin sallar idan kafin sallar asuba ne to za a yi lissafi da wannan ranar sai ya zamanto juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ranar da za a suna in kafin sallar asuba ne wannan abu ne wanda yake ɗanci lissafin kwanakin da za a yi Wa suna amma dangane da mutuwa na ruwanka da cewa wanda aka yi kana so kusan kwana so ake ai sadakar uku kenan da sadakar bakwai sadakar uku da sadakar bakwai ba ta da asali a cikin addini kar ai la'akari da wannan amma hakika yanda ba wai larabawa ba yanda musulunci ya zo haka ake lissafi dare yake zuwa kafin rana saboda haka daren a daren da aka ga wata ramadan ya shigo shi yasa za ga a harami daga zara an ce yau daren ramadan daren ɗaya ga wata ake fara yin sarawo. sannan wanda ya ce na kasance al'ada ta kwana bakwai nake yi bayan na yi family planning kuma kwana goma sha hudu wani lokacin ma sai na sha magani sannan zai ɗauke shi malam yaya zan yi da azumi ba ke kika janyo makan tunda kike family planning dole al'ada ki tarin ciki saboda haka za aiki da abin da ya aiki da tamizin da kike da shi idan jinin ya zo a sifar jini na al'ada ki bar sallah in ya zo ba a sifar jini na al'ada ba sai ki ci gaba da yin sallar kuma ki ci gaba da yin azumi idan kuma kika ga jinin bai ɗaya ne ki ce ta yi al'ada ki ce ta canza maimakon kwana bakwai ta koma kwana goma sha hudu duk za ki ɗauka a matsayin al'ada ne matsawar bai kai kwana bai wuce kwana goma sha biyar ba in ya wuce kwana goma sha biyar ne to shine dole za ki wanka ki rinka sallah kuma ki rinka yin azumi saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin irin rikicin da ake samu ga masu yin wannan abubuwan na family planning to sai wannan wata doguwar tambaya ban san ka karanta ka bani kulasa wannan yace malam Allah ya cikin hajjiya ya tsara wa rayuwa albarka amin malam tambaya ta mai menene hukuncin dan da yake kokarin yi wa mahaifansa nasiha kan wani abu da suke aikatawa ba daidai ba amma sai mahaifiyarsa take jin haushin haka har kake furta kalamai marasa daɗi akan yaron shi kuma yaron baya son maganar ko sirrin gidansu ya fita waje kuma ga shi shi kaɗai ne ya yi shi kaɗai ne ya karatun zamani da na addini a gidan har yake iya faɗa musu gaskiya amma sai mahaifiyar take yaban sauran da ba sa faɗa mata gaskiya akan kuskurenta shi kuma take kallon sa marar biyayya hanan dan Allah a kai neman taimakon Allah kada ka gajiya kuma ka yi haƙuri akan duk abin da zai zo maka kada ka rinka zaƙewa kana takamakin cewa ai kai gaskiya kake faɗa kai ka sani su kuma ba su sani ba kai ka yi karatu su ba su yi karatu ba saboda haka za ka jefa musu ita yadda ya cancanta ko su ɗauka ko su gaskiya kake faɗa kar ka irin wannan tunanin wannan kuskure ne Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu tafarki madaidaici na'am eh eh, eh duk hanyoyin da zai yi na dabara inda yake za su iya ɗauka wani lokaci ba lallai ya zamanto daga fuskar sa ba gaskiya ne zai iya sanya sa'o'in su su su gaya musu na'am yana tambayar ne eh ta yi aure Aka ba iyayen ne? dalibai a saboda lokaci ya kuri a jama'a akwai sanarwa wanda yake za a yi a wannan majalisi mu na yau insha Allah shi ne majalisin da za mu dakatar da karatun tafsiri wannan shekara sai Allah ya kai mu gaɗi amma a maimakon nan insha Allah akwai jerin gwanan muhalarori da wanda malamai za su zo su gabatar a wannan masallaci insha Allah a muhabara ta farko malam Sheikh Na'ibi malam Ali Abdul Qadir Abdul Qadir zai gabatar da ita gobe akan ciyarwa a cikin watan Ramadan sannan da jibi da gata wato ranar 20 da ranar 21 a Dr. Muhammad Nazifi Inuwa zai kaddamar da muhabara guda biyu a watan ramadan a watan alkur'ani sannan ran 22 ran 23 malam aminu adam na'ibi zai gabatar da rayuwar salaf a cikin watan ramadan rana biyu sannan ranar 24 da ranar 25 da tanura abdullahi zai gabatar da muhabara ramadan makaranta ce ta horo sannan ranar 26 a dr nur dr sani shi ma ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin ɗorayi ke gabatar da muhabara ramadan a cikin tarihi sannan dr hidir bashir shi ma zai kaddamar da muhabara ma za ba'da ramadan me zai biyo baya bayan ramadan sannan rana 27 za a ɗan canza jadwalin saboda waɗansu da su guda biyu za su ɗaya ranar 27 za a rufe za a yi hatamar majalisin wanda malam abdulwahab abdallah zai zo ya yi ya amsa tambayoyi sannan ya hasamar majalisin larura ce ta zo ta tafiya wanda yake kuma tafiyar tana buƙatar biyayya da ba za a saba ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da alkhairi amma sha Allah za mu dawo ranar 28 ina fatan Allah ya saukar da za a yi ta da ni za a yi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اخوي ار matar alhaji amin ɗan tata hajiya rabi mahaifiyar alhaji tajuddin ɗan tata jiya da daddare allah ya masa rasuwa bayan jinya mai tsawo ta wajen shekara uku da rabi na roƙon allah maɗaukakin sarki ka gafarta mata wannan jinya da ke allah ka sa ya zama to a gare ta allah ka sa aljanna makomarta allah ka kyauta bayanta allah ka haska kabarinta za a yi mata sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a makabartar baki'a na roƙon Allah ya bata abinda ake samu ga wanda suke cikin wannan makabarta ta ceto da kuma shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare ta ya'yanta kuma da mai gidanta da sauran yan uwanta kuma Allah ya basu hakurin wannan rashi akwai yan uwan Alhaji Bako wanda kullum yana tare da mu a majalisin nan kun ji shiru kwana biyu ba shi da lafiya muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiya A tiyata da za a yi masa Allah ya kasa zaman to cikin nasara Allah ya inganta masa lafiya mu ma kuma Allah ka bamu lafiya iyayen mu Allah ka gafarta musu ya'yan mu Allah ka shirye su Allah kai mana maganin fitinar shaye-shaye a cikin wannan al'umma Allah kai ba mu Allah ka sanya mu mu dace da kai wajen ran lailatul qadr ربنا آتنا hasana الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا wa فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله